sashen Hausa na murar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci mu kuma da sallah. Murtala Faruk sanyina ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a wannan rana ta sallah wadda ta yi daidai da ranar Juma'a 21 ga watan Afrilun shekara ta 2023 da fatar an ga wannan ranar lafiya. kamar yadda muka saba za mu jingine shirye-shiryen da muke gabatarwa domin baiwa 'yan uwa maza da mata a rufaɗin duniya damar sada zumunci a wannan rana to amma kafin mu kai ga haka bari a fara da labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran rundunar sojan rasha ta amince cewa wani bom ya faɗo daga ɗaya daga cikin jiragen saman yakin ta bisa kuskure abin da ya haddasa gagarumar fashewa a wani birnin rasha da ke kusa da kan iyakar kasar da ukraine lamarin da ya jikata wasu mutane biyu tare da jefa mazauna yankin cikin yanayin fargaba birnin belgorod mai yawan mutane 340 da ke tazarar kilomita 40 gabas da kan iyakar rasha da ukraine ya fuskanci hare-haren jiragen sama akai-akai a yayin da sojojin rasha ke kai wa ukraine farmaki. hukumomin rashi sun ɗora alhakin wasu hare-hare na baya a kan sojojin ukraine waɗanda kai tsaye suka ki ɗauka alhakin kai hare-haren fashewar da ta auku a yammacin jiya alhamis ta fi duk wani abu da mazauna belgorod suka gani a baya muni waɗanda suka shaida lamarin sun ce sun ji wata ƙara daga nan kuma sai gagarumar fashewa da ta biyo baya wadda ta sa gine-ginen da ke kusa girgiza tare da fasa gilasan tagogin waɗannan gine-ginen rundunar sojan sudan ta rsf ta faɗa a yau juma'a cewa za ta tsagaita wuta tsawon sa'o'i 72 daga karfe 6 na safe a yau da nufin dakatar da yakin da aka kwashe kwanaki ana yi wanda ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane a ƙasar da ke nahiyar afirka a cikin wata sanarwa da rundunar ta rsf ta fitar ta ce tsagaita wutar ya zo daidai da lokacin bukukuwan ƙaramar sallah don buɗe hanyoyin jin a kuma fidda 'yan ƙasar daga yankin da ake rikicin da kuma ba su damar ganin iyalansu a ƙarshen azumin watan ramadan mai alfarma ne dai musulmai ke hutun bikin sallah sai dai babu wata alama daga rundunar sojan gwamnatin sudan da ke nuna shirin kiyaye yarjejeniyar tsagaita wutar a jiya alhamis sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da a kawo ƙarshen faɗan ba tare da ɓata lokaci ba ya kuma buƙaci a tsagaita wuta tsawon kwanaki uku don bukukuwan sallah da kuma ba farar hular da suka makale a yankin da ake rikici daman neman mafaka da samun kayayyakin da suke bukata. A gefe guda kuma, a yau Juma'a babban janar ɗan sojan Sudan a jawabinsa na farko tun bayan kazaman faɗan da ya ɓarke tsakanin dakaransa da dakaran RSF na ƙasar ya faɗi cewa sojojin ƙasar sun ƙudiri aniyar miƙa mulki ga farar hula. A wani saƙon bidiyo da aka fadda da safiyar yau Juma'a domin murnar bukukuwan ƙaramar sallah, babban hafsan sojan ƙasar janar Abdul Fattah alburhan ya ce, Muna da yaƙinan cewa za mu ga bayan wannan ƙalubalen saboda horon da muke da shi, basirarmu da ƙarfinmu tare da kiyaye tsaro da haɗin kan ƙasarmu. mu. wannan zai ba mu damar miƙa mulki ga farar hula lafiya an da ji karar harbe-harbe a daidai lokacin da ake kiran sallah a babban birnin sudan inda ake sa ran masu ibada za su yi sallah asuba a cikin masallatai don kare su kalaman babban hafsan na zuwa ne a daidai lokacin da abokan hamayyarsa suka ce za su aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki uku don bikin sallah bayan kammala azumin watan ramadana nan take dai bangaren alburhan bai mai da martani akan sanarwar tsagaita wutar ba sakatare janar ɗan rundunar nato john stoltenberg ya faɗa a jiya alhamis cewa ukraine ta cancanci kasancewa cikin kungiyar nato da amurka ke jagoranta wato babbar kungiyar ƙawancen sojan ƙasashen yammacin duniya lamarin da ya janyo suka daga rasha nan take a ziyararsa ta farko zuwa ukraine tun bayan mamayar rasha watanni sha hudu da suka wuce stoltenberg ya faɗa a wani taron manema labarai cewa bari in fayyace maku ukraine na da damar kasancewa cikin kungiyar ta neto stoltenberg ya ce shi da shugaban ukraine volodymyr zelensky sun tattauna akan wani shirin tallafi na neto don taimakawa kiev da koma amfani da kayan aiki na zamani na neto maimakon na zamanin tsohuwar tarayyar soviet da kuma tabbatar da cikakken haɗin gwiwa tare da ƙawancen ya kuma ce nato na tare da ƙasar a kowane lokaci kakakin fadar kremlin dmitry peskov ya ce hana ukraine shiga cikin ƙungiyar ƙawancen nato mai ƙasashe 31 har yanzu yana zaman ɗaya daga cikin burin mamayar rasha ya kuma ce kasancewar ukraine a nato zai haifar da babbar barazana ga kasarsu da kuma tsaron kasar to sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau juma'a sakataren tsaron amurka lloyd austin ya nemi a kawar da duk wata rashin jituwa tsakanin amurka da kawayenta game da bayanan sirrin amurka da suka bulla yayin da ya gana da shugabannin tsaro daga sassan duniya don neman haɗin kan ƙara taimakawa ukraine da tallafin soja yayin da ya yarda cewa sauran ƙasashen duniya suna bibiyar batun sosai gaba gada austin ya taɓo batun a jawabinsa na buɗe taron matakin ya nuna irin girman batun tunda da yawa daga cikin takardun da aka fallasa ta yanar gizo sun ba da cikakken bayani game da halin da ake ciki a yakin ukraine da kuma makamai da sauran kayayyaki da ake ba dakarun ukraine a yakin na ɗauki wannan batu da mahimmanci sosai a cewar austin a farkon taron na yini guda a sansanin sojan ramstein da ke ƙasar jamus ya ƙara da cewa za mu ci gaba da yin aiki tare da mutunta abokan hulɗarmu galibin al'ummar musulmin duniya sun kammala azumin watan ramadan da yammacin jiya alhamis tare da gudanar da bikin ƙaramar sallah sai dai batutuwan faɗan sudan da kuma turmutsutsun da aka yi a ƙasar yemen sun sha kan shagulgulan a wannan karan kwanan watan addinin musulunci dai ya ta'allaka ne a kan ganin wata wani abu da hukumomin addinin musulunci sukan samu saɓani a kansa a watan ramadan musulmai na yin azumi a kowace rana daga ketowa alfijir zuwa faduwar rana ana kuma kammala watan da bikin sallah ƙarama. A wannan shekarar ma bikin sallah ya zo a daidai lokacin da ake faɗa musamman a gabas ta tsakiya da kuma Sudan. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga zara da kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah. yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid gaisuwar sallah daga faɗin duniya. Ku taho mu yi sallar ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Zahra Aminu fage ce ke muku barka da wannan la'asariya tare da fatan an yi sallar Idi lafiya da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu baki ɗaya amin. A cikin shirinmu na gaishe-gaishen sallah kashi na biyu za mu ɗaura ne daga inda muka tsaya a safiyar yau. Jama'a masu sauraron mu sai a gyara zama inda za mu fara gaisuwar sallar. taho mu yi sallar ya ku jama'a sai mu far'a domin yau ne ranar ayi. Ya ku jama'a sai mu far'a domin yau ne ranar ayi. Domin yau ne ranar ayi. sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa yin mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa yin mun sa kaya sabbi tas manya har da kananan mu yau ne sallah yau ne aid yau ne ranar murnan mu yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid ya ku jama'a sai mu hi far'a domin من يوم ران العيد يا كوش ما أسيمي فرأة دومي يوم ران العيد دومي يوم ران العيد يا جماعة الأمة بركم مدين سل عيد يا جماعة الأمة بركم مدين سل عيد دم باشك لا درمو تافيا ويتاران رعيد دم باشك لا درمو تافيا وإذا لا نرعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم ويسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم ويسل رعيد يا كو جما سي وهي فرقة دو من يوني ران رعيد يا كو جما سي وهي فرقة دومي من يوني ران رعيد دو من يوني ران رعيد يوني سلا يوني عيد barka barka barka salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa da abokan arziki mutanen najeriya da musulmin duniya baki daya ina muku fatan alkhairi sunana badamasi ya tsaya maradu jihar zamfara daga nan birnin baltimore jihar maryland ƙasar amurka ina yi wa 'yan uwana da abokaina da masoya fatan alheri da kuma barka da karamar sallah lafiya ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana ibadar mu ubangiji allah ya tabbatar mu da alheri ya ba ƙasar mu zama lafiya alfarman manzon allah sallallahu alaihi wasallam na gode na gode dan uwanku wadda masu yi maradun daga birnin baltimore jihar maryland Maryland kasar Amurka. Assalamu alaikum. Sunana Ibrahim Idris, mazauni kasar Angola. Ina mika sakon barka da sallah wa iyayena. Alhaji Sani Idris da Hajiya Khadija Idris da kuma 'yan uwana yayuna da kannina Sadiq, Ismail, Fatima da Rashida. Kuma ina muku fatan barka da sallah. Da kuma abokaina Habib Abubakar da kuma Sarki. kuma ina taya ku murnan barka da sallah da kuma budurwa ta ummi ke ma ina taya ki murnan barka da sallah da kuma makwabcina malam audu mai gyaran rediyo kai ma ina maka fatan barka da sallah daga ƙarshe ina muku barka da sallah masu sauraron da ma al'ummar musulmi baki da assalamu alaikum assalamu alaikum sunana abdulhalim muhammad chinadi mazaunin ƙasar jordan ina mika saƙon barka da sallah wa iyayena sanato muhammad muhammad da mamana hajiya aisha muhammad da 'yan uwana farhan nabiha kubra arfad da sudais da fatan kun yi sallah cikin ƙoshin lafiya da abokaina nuraddin hamsticks da aiman kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma makwabtana Asad mai canjin dala da kuma Faisal Real Estate da kuma Bestina ban manta da ke ba Ilham Sarki kuma ina cewa ku murnan barka da sallah Allah ya sa an yi sallah a sa'a Allah ya maimaita mana cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali amin ina so na yi amfani da wannan dama na yi wa kasar mu addu'a wato Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma saukin rayuwa amin ya Allah daga ƙarshe ina yi muku fatan barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraronmu da ma al'ummar musulmai baki ɗaya da miƙa godiya ta musamman wa ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka bisa ƙoƙari da hidima da kuke a koyaushe assalamu alaikum assalamu alaikum sunana abubakar garba mazaunin ƙasar pakistan ina mika saƙon barka da sallah wa iyayena alhaji garba da kuma hajiya amina da kuma 'yan uwana yayuna da kannina adamu musa haruna da dauda kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma abokaina yusuf ibrahim da kamal kuma ina taya ku murnan barka da sallah da kuma bebi na wato farin ciki na maryam musa ke ma ina taya ke murnan barka da sallah allah ya sa an yi sallah lafiya daga karshe ina yi muku barka da sallah assalamu alaikum naku abubakar Nahiru. Assalamu alaikum suna na Umar Kai Umar daga America, Windsor, Connecticut. Barka da sallah. Ina so in gaishe da Gabarazi, Anko Abdullahi da Mustapha a Kabuga. da kuma su Aisha da Ajaju da Amina sannan kuma ina so in gaishe da Anti Mai da Abba da Kamal da Saddam da Farida sannan kuma ina so in gaishe da Anti Atene da yaranta da su um salama sannan kuma ina so in gaishe da habiba da hafsa da usman da asiya da anisa mustapha sannan kuma zamiran hanga sannan kuma ina so in da anti maimuna da mishabu da nasir sannan kuma a ƙarshe ina so in gaishe da hajiya mai jidda da ummi da nana sannan kuma ina ta isawa da baba dada ta fataskamu ina fatan mun yi sallah lafiya allah ya maimaita mana salamu alaikum Ni Ahmed Sare daga America ana so na gaison sallah da Gogo Rabi, Baba Tijjani, Baba Aulu, Usman da Mustapha da Jamila, Sani, Saddam, Kamal da Abba da Kamilu, Awalu, Abdulsamad, Shehu, Labib, Abbati, Baba Dara. Ina fata kowa ya yi sallah lafiya. Salamu alaikum. صيد عمارة سيد عمارة الليل الليل سيد عمران علموك العزيز بنات المدينة بيت مقصوص انا والربيبة حاطة طنجري وناس يا حبابي حطة برادي وناس يا ولادي الليل الليل سيد عمارة Masu sauraron mu kada dai ku shagala a waɗannan gaishe-gaishen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Suna na Aisha Sa'ad. Ine wa 'yan uwana musulmi barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya. Ubangiji Allah ya sa mun yi ibadun mu karbabbiya. Allah ya sa muna daga cikin wanda aka yanta. Ubangiji Allah ya sa mun dace. da farko dai ina gaida mahaifiyata hajiya mera ali zakirai ine mata fatan barka da sallah ina gaida mijina muhammad awal inuwa zakirai ne masa fatan barka ine mai barka da sallah ina fatan an yi sallah lafiya ina gaida kawunnai na alhaji sa'idu da alhaji abdullahi ina musu fatan ina musu barka da sallah ina musu fatan alkhairi tare da iyalansa baki daya ina gaida yayana muhammad bashir muhammad bashir sa'ad zakirai shi ma ina fatan yayi sallah lafiya tare da iyalansa ina gaida dan uwana kuma kanina ina maka barka da sallah na fatan kayi sallah lafiya tare da iyalanka sannan ne wa 'yan uwana ga baki ɗayansu da maza da mata da 'ya'yayensu da komai da kowa da kowa ne musu fatan alkhairi ina fatan an yi sallah lafiya wa salamu alaikum salamu alaikum wa rahmatullah sunana awala abubakar da farko dai ina gaida babban kanina wanda yake a america wanda yake a washington dc a unguwar maryland a amurka sannan na gaishe da matana a rakiya da hasana da mariya sannan na gaishe da manya-manyan abokaina alhaji gwano da kuma garbiyo da kuma alai sa'adu da dan jimai siki sannan da sauran abokaina sannan na gaishe da yan uwana a alhaji audu gurgu nasarar doya da gambo da adamu zabuwa wanda yake a kamaru yanzu haka a jamhuriyar kamaru da kuma alhaji ibrahim dan tayo babban yana wanda yake sa na gwamnan jihar kano a yanzu haka sanar ne mana fatan alkhairi Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah ya karbi ibadun mu Allah ka sa wanda aka gafara a wannan wata muna shi ga baki daya Allah ya zauna da kasan mu lafiya ubangiji Allah ka taimake mu Allah ka sa wannan zabe da aka yi ubangiji ka a mana shugabanni na gari Allah ka ba su iko su mana adalci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana umma sa'ad usman ne wa daukacin al'ummar musulmi fatan za a yi shagulgulan sallah lafiya ne muku barka da sallah da fatan za a yi shagulgulan sallah lafiya da farko ina gaishe da babana malam sa'ida ali zakirai ina gaishe da babata Hajiya Mira Ali Zakirai. Sannan ina gaishe da mai gidana Dr. Taufik Abubakar hussain da ke Jami'ar Bayero da ke Kano. Ina gaishe da ɗan uwana da fatan za a yi sallah lafiya, da fatan za a yi shagulgulan sallah lafiya. Ina gaida ɗaukacin 'yan Najeriya musulmai a dukkanin inda suke da dukkanin musulmin duniya ma baki ɗaya ina musu barka da sallah da fatan za a yi shagulgulan sallah lafiya. Ina gaida kowa ne muku fatan alkhairi ina fatan za a isa gulgulan sallah lafiya Allah kuma ya karbi ibadunmu Allah ya ji kan magabatanmu ubangiji Allah ya sa a isa gulgulan sallah lafiya ne wa daukacin dukkanin musulmin Najeriya a duk inda suke ne musu barka da sallah Allah ya karbi ibadunmu Allah ya ji kan magabatanmu na gode assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu sunana samira sa'ad yar jarida ina yi wa dukkanin al'ummar musulmi barka da zagayowar karamar sallah allah ya maimaita mana ya kara maimaita mana ina gaida yan uwa da abokanan arziki iyayenmu da kannanmu da yayyenmu sannan ina gaida dukkanin abokanan arziki na na aiki da makota da ƙawayena na nan kano sannan ina gaida iyayena ina gaida hawa Hawa Mustapha Babura da take a Missouri a Amerika sannan ina gaida safiya hajiya safiya sanusi muhammad wadda muke ce mata baba safiya wadda take a london sannan ina gaida mai gidana ina gaida 'ya'yana ina gaida yayana wanda yake zaune a washington dc a nan amurka da shi da iyalansa baki daya sannan ina gaida 'yan uwana 'yan jarida gaba ɗaya a duk inda suke a faɗin duniya ina gaida kowa da kowa ina mana fatan allah ya sa mun yi ibada karɓaɓɓiya kuma allah ya maimaita mana ya ya ƙara maimaita mana. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ina miƙa saƙon gaisuwa da barka da sallah da dukkanin al'ummar musulmi na faɗin duniya baki ɗaya. Ina fatan Ubangiji Allah ya karɓi ibadunmu. Sannan ina ƙara miƙa saƙon gaisuwa ta da iyayena mahaifiyata, hajiya inna da antis ɗina, mama da mami da kuma dukkanin 'yan uwana baki ɗaya maza da mata da sina baki ɗaya. Allah Ubangiji ya maimaita mana Allah ya karɓi ibadunmu. Allah ya yafe mana baki ɗaya da al'ummar musulmi gaba ɗaya. Na gode alasaka da alkhairi sunana Hadiza Isa Unyi, Fage. Na gode wasu alaikum. sarki na mai girma wanda ya kagi makahon tsuntsun da mai kiwo bai noma shi ke kula da gidan shi da mata da 'ya'yan shi cikin himma tun da ka yi mishi baiwa kai mana don mu wake watar sallah yan uwa na ha al'umma na Najeriya ha mai noma yau muke sallah kowa ka kai shi bai na ba yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum suna na Fatima Dakiru ni mazauniyar kasar Rasha ne ina mika sakon barka da sallah wa iyayena babana Dakiru Garba da mamana Ramatu Dakiru da 'yan uwana yayuna da kannena Lubabatu Zuwaira da Murja. Da fatan kun yi sallah lafiya da abokaina Aisha, Amina da Maryam. da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah masu sauraro da al'ummar musulmai baki ɗaya. Bisala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Rashida Aliyu mazauniyar ƙasar Indiya. ina mika sakon barka da sallah wa iyayena alhaji aliyu mai kuɗi da hajiya binta aliyu da kuma yan uwana yayina da kanina falmata hafsat izuddin da mariya da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya da kuma ƙawayena aisha fadila ruƙayya da maimuna da fatan kun yi sallah lafiya da kuma saurayina ban manta da kai ba abdul jinadi da fatan ka yi sallah cikin koshin lafiya Allah ya maimaita mana amin assalamu alaikum assalamu alaikum sunana fatima muhammad suleiman mazauniyar kasar canada ina miƙa saƙon barka da sallah ga iyayena honorable muhammad suleiman da hajiya aishatu muhammad da 'yan uwana ihsan adil khalil da fati da fatan duk yi sallah lafiya sannan ƙawayena na zainab mami da ruƙayya da fatan duk kun yi sallah lafiya masoyi na kana raina abokan raski kama da fatan ka yi sallah lafiya sannan ina mika godiya da kuma saƙon barkar ga sallah da fatan kun yi sallah lafiya na gode da kuma dukkan al'ummar musulmai baki ɗaya ina muku barka da sallah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci sunana Abdulhamid ibn Muhammad ibn Shehu ibn Aminu ni mazaunin kasar Saudiya ne kai tsaye ba tare da bata lokaci ba ina so mu mika saƙon gaisuwa ta ga mahaifana wato Alhaji Muhammad ibn Shehu ibn Amin tare da mahaifiyata Hajiya Umul Khair ibn sani ibn isa allah ubangiji ya kara muku albarka ya kara rayuwa albarka sannan ba tare da bata lokaci ba zan saka mika saƙon gaisuwa ta nauna hidimar sallah ga yayyena da kuma kannena Allah Ubangiji sa kun wannan sallah cikin koshin lafiya kuma mun mita mana cikin koshin lafiya sannan ba zan gajiya ba ina so mika sakon gaisuwa ta ga masauyata hubbi na barkauna ta sayyida habiba ibn kabir allah ubangiji sake yin sallah cikin ƙoshin lafiya sannan da ƙarshe na so mu miƙa sakon gaisuwa ta ga ɗaukakin al'ummar duniya da fatan kun sallah cikin ƙoshin lafiya allah ubangiji sa haka. masu sauraron mu da wannan muka kawo muku ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah daga faɗin duniya sai kuma idan Allah ya kai mu babbar sallah za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na gaishe-gaishen sallah yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa yada wannan shiri har ya zo gare ku. Da waɗanda kuka ji muryoyinsu muna miƙa saƙon gaisuwar sallah daga nan murya Amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya. Da fatan Allah ya maimaita mana amin. Godiya ta musamman ga wanda suka daidaita mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC da fatan za a yi bikin sallah lafiya Allah ya maimaita mana amin. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar barkanmu da yin sallar don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar عيد يو سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما سيمه فرأة دومي يوني ران رعيد يا كو جما سيمه فرأة دومي يوني ران رعيد دومي يوني ران رعيد يوني سلا يوني عيد بركة بركة بركة كو yau ne sallah yau ne barka barka barka ku duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk dangin mu duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk dangin mu mu ziyarto duk dangin mu mu ziyarto duk dangin mu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما آسي وهي فرقة دومي يوني ران رعيد يا كو جما آسي وهي فرقة دومي يوني ران رعيد دومي يوني ران رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin yau ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin yau ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin yau ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin yau ne sallah yau ne aid. Wa gaida zara fage. Shirin namu kenan a wannan zangon sai kuma da karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za mu sake shigowa da ci gaban gaishe-gaishen. Kafin nan za ku iya garzayawa a dukkan shafukan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter da Instagram domin ci gaba da sada zumunci a can. Ko ku aiko da saƙonni ta hanyar email ta sashen hausa at voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet a hausa.com Yanzu a madadin zara fage da ta karanto mana labaran duniya da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Murtala Faruk Sanyin da ke cewa mai shagulgulan sallah lafiya.